<laughs> Yar ware-ware game gura mai sigari ka tauna ɗan kaɗan busa kuɗin ka dan ka more rana akan gaba aka duba Me hankali yakan zama babba akan sigari na wuce gaba siyo in sai da ita ba zan ba da yan kudin ka sai ka zaɓa. da ka ba na hana yaki ina ruwa na haka kun zaba ka sha hayakin ka to matan gida a fito a fito ke dakata dakata ga isa gari na mai yiwa ta fito ni wallahi dadi nake kina mun daidai haka yawan barikin yake a a a ran rankwal ya kaji ki hannan ran kwal shirin kamfanin sultan film factory illar bari a sai gore sai sigari haba malam ko a sha ko a tsara ba hada mutane kai ban Allah sunanka Musa Haruna a bauri ne kawai saboda me zan sako to sako din mana arfa ka hau rufe mun baki cire hannunka ah. rufe mun baki idan baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka yan bariki ce ko mata aure kana yan bariki kawai ka gani baka san ko ni wace ce ba kawai ka ce min yan bariki a sai gare Allah ya tsina ƙarya kake ta duro na ne ba san ta ba idan fa shegantakan nan ne tun dangane akan wannan sana'ar wallahi ka saurara mu kidi da sani ya sunna ne alade haramiya ga musulmi yan uwana ku gane zantukan da nake yi ku yi nune